<clears throat> rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kamar da muka sani yammaci ne na asabar ah, sha shida ne ko sha bakwai sha shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1435 daidai da sha kenan ko? daidai da sha hudu ga watan shida dubu biyu da sha miladiya satin da ya wuce mun yi magana ne akan farillan alwala da kuma wasu daga cikin sunnoni har muka je ƙarshe za mu tashi akan wujubul iktisat fi ma'il wudu wa hurmatul israfi fihi wajabcin wato wajibi ne shi ne wujub wajabcin al-iktisati yin tattali yamma na iktisadi economic tattali wajen ruwa fi ma ilwudu'i wajen ruwan alwala ma'ana kar a yi barna in san so ne kada a yi da bakin famfo don dole ruwa zai zuba da yawa tunda ibada ce kuma da aka ce alwala ko da wanka shi ma ba a son yin barna wajen ruwa sau da aka alwala ana yin ta ne don ibada ba wai don kawai a yi tsafta ba ibada ce da allah maɗaukakin sarki ya wajabta sa'ad da mutum zai sallah ba mutum ya amfani da ruwa ɗan kaɗan zai samu lada kada ya ce zai yi ɓarna da wannan ruwa ɗin sannan mala ya ce kuma a lokaci guda wa hurmatul israfi fihi da kuma haramcin yin ɓarna da israfi almubazzaranci a kan dai ruwa ma'ana kenan kai ɓarna haramun ne sau da ka wani irin 'yar ƙaramar buta nan ba ta isarsa tare da cewa yar karamar butan nan inda za a auna ta tafi mudu tafi mudu daya to kuma gashi mun ji cewa annabi ya alwala da ainihin wato wani kaso bayan mudu ma an raba shi wato ya amfani da kashi biyu na mudu wajen yin alwala ga waɗannan hadisai ya ce an anas kala an karbo hadisi daga anas allah ya kara masa yadda ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya gasilu au kana yaktasil annabi yakan yi wanka ko kuma ya kasance yana yin wanka bisa'i da sa'i daya wanka da sa'i daya me sa'i shine mudu hudu me mudu cikin hannu matsakaici kaga cikin hannu ko na dawa ko na gero ne ake cewa mudu mutum ya cika hannunsa ya zuba sake ciko hannunsa ya zuba guda hudu shi ne sa'i daya to annabi yi da sa'i daya ila hamsati amdad har dai zuwa wato mudu biyar wato mudu hudu ko zuwa biyar haka zai iya yi da mudu biyar shine ya dan haura kenan da mudu daya akan sa'i daya wa ya tawadda'u bil muddi kuma yakan yi alwala da mudu daya mudu daya kagan an raba wancan sa'i gida hudu zai ɗauki kashi daya wanda bai wuce wannan karamar butar ba in ma wannan karamar buta ba ta fi shi ba wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce wala tusrifu kar ku yi barna wannan ba ya hada da dukiya kaɗai ba hada ruwa innahu la yuhibbul musrifina Allah baya son mabarnata kuma ko da ma ruwan ai dukiya ce kuma arziki ne wani yana neman sa ya rasa wa an na na'ama anna abdullahi ibn mughaffal sami abnahu yaqulu an karbo daga abi ama. ya ce abdullahi bin mugaffal kawai ya ji ɗansa wataran yana addu'a abdullahi bin mugaffal sahabi ne sai ya ji ɗansa yana addu'a shi shi kadai yana to allahumma inni as'aluka alƙasirar abiyada an yaminil janna idan da kaltuha allah ina ka farin katon gida farin ka ta gida fari ƙwal kuma farin gidan ma na bangaren dama ba na bangaren hagu ba in na shiga aljanna wani wata irin addu'a ce ina roƙonka ka ta farin gida kuma fari kuma na bangaren dama ba bangaren hagu ba idan na shiga aljanna alƙasar al'afiya da an yamin aljanna wato daman aljanna ba hagun ɗinsa ba idan da kaltuha faƙala ai bunai ya ce kai yaro sallallahu aljanna kar ka roki Allah aljanna wa ta'awwaz bihi minan nar ka nemi tsari da shi daga wuta ka nemi tsari da shi daga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne fa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu sayakunu fi hadhihi al-umma qauman da sannu in Allah ya raya ku wasu mutane daga cikin wannan al'umma za su kasance ya tadduna fit tsahuri ya tadduna za su rika ta'addanci suna shige gona da iri fit tsahuri wajen tsarki ko amfani da ruwa kamar da muka ce bilfatahi wajen yin amfani da ruwa wajen tsarki da kuma wajen addu'a za su shige gona da iri za su rika ta'addanci ya atadduna fi du'a to wannan mas'ala in kana karanta littattafan addu'a za ka ga malamai suna hana al'itida fi du'a da al'itida fi ɗahuri yin ta'addanci a wajen addu'a yin ta'addanci a wajen tsarki ko kuma wajen amfani da ruwan alwala ko wanka a wajen amfani da ruwa dai wani abu ne zahiri idan ka kacancana ruwa-ruwa in za ka yi shi ka yi wanka mai tsafta mai a matsayinsa na ibada sai bukata sai an yi barna da ruwa don ibada ce kawai za ka yi sannan bai bukatar bata lokaci kamar da malamai ke tsoratarwa a maka aina ne sai mutum ya shiga kawai zai yi wanka ne na harami sai bata minti talatin wasu na jiransa wanda wanka ne kawai za ka yi shi cikin minti biyu minti uku ka shiga ne kawai ka gama jiki da ruwa da niyyar wankan harami shi nan ka fito amma sai mu sai bata lokaci so da ka bayi wanka ne ake yi dole sai kaga ka zama bature ba <laughs> kawai wanka ne na ibada don nan ka gama ka fito so sai mu ce shiga ya na da ruwa ya ce wannan ta'addanci ne a wajen tsarki sannan wajen addu'a akwai salo-salo na ta'addanci da malamai suka faɗa abinda ake so shine a koya wa mutum takaitawa wajen roƙon Allah wato takaitacciyar magana abinda ake kira jawami du'a kar ya ce zai tsawaita da faɗaɗawa yana yi wa Allah tafsili tafsili yayi ta mujmala Allah ka bani aljanna ka kiyashe ni wuta misali sama za ka ji wasan suna addu'a ko alƙunuti za ka riƙa jin larabawa اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها وأغلالها وحياتها وأقاربها أبا da maruruwanta da kunamunta da macizanta da kazaɗinta duka kiyashe ne to ya to in aka ce koi Allah ka kiyashe ne wuta ba an gama ba Allahumma inni a'udhu bika minan nari ta ma sai ka jena wa aghlaliha da maruruwanta wa azabiha da azabata wa harriha da zafinta duk wannan Allah bai san irin wannan addu'a wato shi shi ne a cikin addu'a to shi ma sai na Allah ka bani aljanna wato inda ya ce ka bani aljanna shi kenan don a wata ruwa ya ce da shi ka baka aljanna an baka da duk abin da ke cikin amma magana ka bani wata farin gida a ɓangaren daman aljanna kaza kaza da sauransu duk wannan ba da dai ba bane ka kiya irin wannan addu'a ce ina tsoron karka kasance daga cikin su fa iyyaka an takuna in inji abdullahi bin mugaffal sannan malamai na jero wasu abubuwa da suka shafi addu'a sai na daga cikin ta'addanci yi wa Allah iyaka ka sanya wa Allah iyaka cewa Allah ka ban za ma kar ya wuce sati daya nan da nan da nan da sati daya nake so in ya wuce sati daya gaskiya bana su bukatar ta wuce <laughs> wannan ba daidai bane Shi ne sanya wa Allah iyaka ko yin gaggawa wajen addu'a din to duk wannan da'i ne a cikin addu'a to ya kawo wannan hadisin ne saboda maganar tsarki sai malamai suka cashe yana daga ta'addanci ɗin fit a wajen ruwa ɗin mutum yayi israfi yayi barna kenan Kala sahibu aunil ma'abut wanda yayi aunil ma'bud shine sharhu abu dauda sharhin sunan abi dauda al'aunin aun fi sharhi sunan abi daud ga abin da yake cewa a jima'ar ulama'u malamai kaf na musulunci sun hada ra'ayinsu ra'ayinsu ya hadu alan nahyi a bisa an yi hani laifi ne anil israfi filma'i game da yin barna a wajen amfani da ruwa wanda inda ibada ce za a yi walau fi shaɗa ilbahari ko a gefen teku kake karkata a yi teku ne ka ce sai na ebo take guda na yi alwale da shi ai ba rasa ruwa za a yi ba a'a ana so ka mai da abin ibada ne da kwaikwayo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wani ya shafi ko da famfo ne in san so ne ka samu wani abin iba ka iba ka koma gefe wa ya tana yatanawalu wannan hadisi fa ya shafi al-ghusla wanka wal wudu'a alwala wa izalatan najasa da duk wani gurin gusar da najasa karkace za ka yi barna waɗannan su ne wasu daga cikin bayani akan wajabcin tattali dangane da ruwa mala ya ce na waƙi duhu abubuwan da suke walwale alwala ma kharaja minas sabilaini القبل والدبر ما خرج من السبيلين duk abin da ya fita daga jikin dan adam ta hanyoyinsa guda biyu to yana karya alwala tare da cewa waɗansu malamai sun yi inkarin wannan magana saboda ba aya ba ce ba hadisi kawai fahimta sai dai sai sa ta a matsayin kawai sharaɗi amma wasu malamai kana karanta fiqh sunna linnisa na ainihin salim yana ganin cewa wannan ba hadisi ba ne domin ana samun ifzazat waɗansu danshi da waɗansu ainihin wato abubuwa da kan ba za ka iya raba gaban mace da shi ba na fata mun gane to ba za ka ce duk abin da ya fita daga dubura ko kubla daga gaba ko baya cewa yana karya alola ba don mata suna da irin waɗannan matsaloli na samun danshi a gabansu ta yadda da wahala ka raba su da shi kuma dama ba wai hadisi bane kawai magana ce dai ta malamin fiqh ma kharaja min as-sabilay ko kullu ma kharaja min as-sabilay ko su ce al-hadath hadasi shine duk abin da yake fita daga hanyoyi guda biyu ad-dubur wal qubul wato ta al-qubul ta gaban mutum wa dubur ko ta duburarsa al-qubul dubur abubuwan da suke fita ya hada da min bawle ko bawale au ga'itin ko ga'iti aurehi ko iska bi ma'ana in mutum ya tusa shi ma alwalarsa ta warware to amma tunda an takaita abin akan wa'annan saboda su ya tabbatar da suna karya alwala shikenan li qaulillahi ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ma ya ce au a ahadun minkum min al ko kuma ɗaya daga cikinku ya je wa bayan gida wajibi ne ke kenan yi alwala wa huwa kinaya wannan ana alkunya ne an qada ilhaja game da biyan bukata in mutum ya je ban daki wal qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda faɗin annabi da yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karbar sallar ɗayanku idza ahadatha inda yayi hadasi sai su ce me hadasi to shine suke fassara shi da kullu ma kharaja min as-sabilaini albaulu alga'itu arrihu duk abin da ya fita daga gaban mutum ko kuma ta dubarsa faƙala rajulun min hadara mauta sai wani mutum daga can yaman garin hadara maut ɗaya daga cikin manyan garuruwa na kudancin jaziratul arab irin su sana'a hadara maut da makamantansu to shi daga hadarmaut ya zo sai wannan magana sai ce mal hadasu ya abu huraira abu huraira me kuma hadasin me annabi yake nufi da hadasi qala fusa'un aw duratun fusa'un aw duratun in mutum yayi tusa shikenan me fusa suka ce rihun bila sautin duratun arrihu bis sautin malamai sun bambanta yin rihi cewa ko kuma ce larabawa larabawa suka ce fasa fasa wannan ne fi'ilin kamar yadda annabi ke cewa idza fasa ahadukum in ɗayan ku fasa ma'ana yayi tusa amma wadda ba ta da ƙara ana kiranta alfusa na fata mun gane duratu kuma su tusa wadda take mai sauti wadda za a ji ƙararta shi yasa wani hadisi annabi yake cewa idan an kira sallah sai kaga shedan ya juya wala turatu yana tusa mai sauti mai ƙara bai so ya kira wai dan makare kare kiran sallah sai an gama annabi yace sai ya dawo sai an tada ikama sai ya sake juyawa wala turatu anan mai ce wala hu fusa'un ba saboda wai idan yana yin rihi mai ƙara kada ma ya kiran sallan baya so shedan kenan to sai ya ce fusa'un au duratun kana iya yi wa ya zanto shakkun rawi ne ba magana abu huraira din bace tuka fusa'un kawai tusa rihi ko kuma cewa ya duratsun ɗayan kalmomin da ya yi amfani da su guda biyu amma dai bambancin su kenan kawai dukkaninsu yana nufin arriho kama yanquduhu khurujul madhi wal wadi kamar yadda fitar mazi ko wadi shi ma yana warware alwala an ibn abbas qala da dan abbas yace al manyu wal wadyu wal waɗannan abubuwa guda uku to barin baka labari game da waɗannan amma almani mani fa huwa alladhi minhu shi al shine wanda ake masa wanka wa amma alwadi wal madhi amma game da madhi da wadi sai ce ba sai kai wanka ba kawai sai ce igsil zakaraka ka wanke gabanka au mazakiraka ko ka wanke dai mazakutarka wata wadda ka je kai alwala wudu aka lissalati irin alwalar da za ka yi sallah sannan ne ka fita daga hadasi za ka iya yin sallah waɗannan su ne abubuwa da suke fita daga ainihin wato waɗannan hanyoyi guda biyu in an ƙara akan haka a iya cewa kamar ainihin wato jinin al'ada shi ma yana fita ta gaba shi ma yana kare alwala kuma yana wajabta wanka idan mace jini ya dauke mata amma haka kuma kamar shi ma na istihada duka idan ya fita a lokacin da ya fita ya kare alwala sai dai idan ta alwala domin yin sallah to wannan babu laifi amma duk lokacin sallah za ta yi alwala saboda kan ta gama sallah ta gama komai ya ci gaba da fita alwalarta ta karye sai za ta sake yin wata sallah sai ta sake alwala amma idan dai ta riga ta yi alwala ta zo za ta yi sallah musulunci ya yi mata rangwame ta yi sallata a haka annabi ya gaya wa asma'u ya ce ko da jinin zai kwarara a kan tabar masallaki karki damu matukar kin yi alwala shi kenan annawmul mustaghriqu sai kuma bacci wanda ya dilmi yadda mutum ya fita daga hayyaci baya jin me yake faruwa a duniya bai san an shigo daki ko an fita ba wannan ya zama annawmul mustaghriq ko annawmu thaqilu bacci mai nauyi me yasa aka ce bacci mai nauyi shine dan kar a lasafta gyangyaɗi baya daga ciki domin gyangyaɗi galibi a zaune ake yin sa a zaune ake yin sa kan mutum yana ɗaukan nauyi yana ɗan gingidawa yana ƙoƙarin faɗuwa sai farka Tun da yake gyangyaɗi in wani ya shigo daki zai iya sani in wani ya fita daga ɗakin zai iya sani ana ɗan maganganu kila ma yana dan jin labarai yake gyangyaɗin ya har ya zai ya bada labari lokacin da yana dan jin labarai na dan gyangyaɗi wata kalma ina ji wata ba na ji kaga zai iya bada labarin wani abu da ka bai tafi gaba ɗaya ba to wannan baya kare alwala ko a masallaci mutum yake yin sa yana zaune bai kare alwala abinda ake cewa kawai wanda ya kunta yake shingida innamal wudu'u ala man nama mubtadi'an alwala tana wajaba ne ga wanda ya bacci a kishin gide tunanin sai riga ya tafi kila ma sai an taba shi an ce tashi to wannan dole sai yayi alwala amma dan dai a zaune mutum yana jinjidi bai kare alwala alladhi la yabqa ma'ahu idrak wanda babu sauran wani idraki fahimtar wani abu ko riskar wani abu a tare da mutum ba abin da ya rage la yabqa ma'ahu idrakun baka san me ake ciki ba mutum ya fita daga duniyar nan sawa'un kana mumakkinan maq'adatahu min al-ardi am la shin inda irin wannan baccin ne ko da mutum ya kasance mumakkinan maq'adatahu mazaunansa ya tabbatar da mazaunansa ne a ƙasa dan akwai wanda yana zaunan amma kila kaga akan tebur ne ya sa kansa akan tebur zai iya har mun share tunda bacci ya riga ya nauyi to amma dan kawai a zaune yake a masallaci yana jiran liman to wannan kaga ba zai yake shingidar da za a ce har bacci ya kwashe shi ba sawa'un ya iya tabbatar da mazaunansa ainihin wato daga ƙasa ne amla ko ko ya shingida din ya kwanta inda bacci ya karfi shikenan saboda hadisin safwan ibn asal hadisin safwan ibn asal ce. kana رسول الله صلى الله ya وسلم يأمرنا إذا كنا annabi ya kasance yana umartar mu inda mun kasance a halin tafiya safaran a wata ruwaya au musafirin shakkun rawi Allah nan zai a cewa ba sai mun cire ta kalmar mu ciki ba salasata ayyamin wa layalihinna kwana uku da yininsu da darerensu awa 24 su kenan kuna kwana uku in ba ka da bukatar ka cire ba sai ka cire ba za ka iya shafa kawai a kansa illa min janaba sai dai a dalilin janaba lakin min ga'itin wa balin wa nau sai dai kawai in ya shafi ga'idi ne ko bawali ko ainihin bacci to wannan shine fa sai mutum wato yayi shafa a kai wannan ba matsala bane amma in janaba ne dole sai ya cire takalmi yayi wanka fa sawwan nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin annabi sai ya daidaita bai bambanta ba bainan naumi tsakanin bacci wal baule wal gaiti da bawali fitsari da gaiti bayan gida duk bai bambanta ba to amma duk da haka sai malamai suka yi kokarin bambantawa ne saboda waɗansu dalilai da suke tabbatar da haka cewa banda bacci mai sauƙi hafifi mai nauyi wanda hankali ya tafi idiraki ya tafi fahimta ta tafi baka san mai shiga da mai fita ba to wannan kan yana karya alwala kai tsaye wa an ali radiyallahu anhu sayyidina ali yana cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-ainu ido wika usahi shi yake daure dubura shi ne madaurar dubura ma'ana shi ne za ta sa ka iya sanin kwanturol ɗin me zai fita ta dubarka ido su kenan faman nama duk wanda ya yi bacci idansa ya bacci tafiya ta tafiya hankalinsa ya tafi faleta wadda ya je alwala me yasa don wannan warwarar maɗaurin ya riga ya kunci ma'ana komai zai iya faruwa bai sani ba domin wanda ke gefensa inda zai ji ya yi tusa misali ya gaya masa kila ya karyata to ai kai baka sani ba kana bacci sau da aka ido shine madaurar asahi bi ma'ana addubur fa'iza na matil ainani ce in talaqatil wika da zarar ido ya yi bacci to wannan madaura ta warware sau da aka ba shi da control din kanshi wal wika bi kasril wa da zai yi rubatu bihi abinda ake ma wika shine duk wani zare wanda ake ɗaure da shi al duk wani abu da za a iya daurewa shin ainihin wato jaka ce menene duk abin da za a iya daure wani abin daurewa to ya zama wika alwika kharita ya shafi ko takarda ce ko ainihin wato takarda ce da zaka nade ka daure ta to wannan madaurar ta zama alwika wasahi bi fathi sin almuhmala wa kasr alha almukhaffafa ma'anasa ad as-sahi ad-dubur wal ma'ana abin nufi shine al-yaqaza idan mutum yana farke idansa biyu wika'ud dubur wannan farken ita ce madaura ta kwanturol din dubura ai hafizatu ma fihi min al ita ce mai tsare duk abin da zai fito ya san idansa biyu in wani abu zai fita daga duburarsa zai iya kwanturol din bai fita ba li'annahu ma dama mustaqiza dan matukar idan sabi yana farke a hassa to zai iya filin ya rika jin bima ya khurju minhu abin da zai fita daga gare shi in ko ya riga ya bacci ba lalle ya ba to wannan yana kari alwala bacci mai girma na uku zawalul aqli bi sukrin aw maradin waɗancan abubuwa da muka faɗa tun a farko na hadasi alqubul wato na abaulu gaiti rihi da abin da ya shafi almazi alwaji da makamantansu waɗannan su ake kira alhadas a gurin malaman fikihu wato hadasi su kuma waɗannan da muke karanta daga baya kamar wannan na biyu bacci da wannan na uku gushewar hankali zawalul akali to sai malamai suke kiransa asbabul hadas asbabul hadas wato da wancan na hudu kenan masul farat na hudu da na biyar na uku da na biyar zawalul akal da masul farat gushewar hankali da kuma mutum ya shafi gabansa su waɗannan ba sunan su hadasi ba sai dai suna ce musu asbabul hadas asbabul hadas dalilai da sabuban da za su iya janyo faruwar wa'incan hadasin asali me yake kar alwalar ba wai baccin ba ne na fata mun gane bacci ba shine hadasin ba sannan gushewar hankalin ba shine hadasin ba amma faruwar su sababi ne na faruwar hadasi da take ta to su ba su ne alhadas ba sai dai su ne asbabul hadas sabuban da za su iya janyo hadasi ya samu to duk sa'ad da ku mutum yayi bacci babu shakka zai iya yin waɗancan sabuban hadasi bai sani ba zai iya rihi zai iya bawali ba tare da ya sani ba sannan balantana na biyu zawalul aqali gushewar hankali a nan gushewar hankali bacci ma ya shiga ciki sosai sai dai ya ware shi ne saboda shi bacci wani abu ne da yanzu na za a iya tada mutum a ce farka shi kuma ɗaya gushewar hankali ba abu ne da za a iya cewa yanzu farka ba ba lallai bacci kake yi ba wani matsala ce ta faru shi yasa yace bi sukurin aumarat ta hanyar ko dai wani abin maye mutum ya sha ko kuma rashin lafiya ce ta sa ya suma shine ake kira ijima suma wasu kan fassara da farfadiya duk da ya shiga cikin kushewar hankali amma dai an ce ijima ana nufin mutum ya suma duk sanda mutum da ugumi alaihi ya suma saboda zafin ciwo zafin rashin lafiya to babu shakka alwalarsa ta warware domin hankali ya tafi komai zai iya faruwa ya sha wani abin maye hankali ya tafi komai zai iya faruwa na hadisi to shi za ka ce su ma suna kari alwala sabuba ne la'anna zuhula inda hadhihi al-asbab saboda zuhuli wato mutun ya wato mutun ya zuciyarsa ta tafi wani wuri wato ya fita daga tunani na na na duniya ya shiga wani yanayi inda hadhihi al-asbab a lokacin da waɗannan sabuba suka faru ai su ablagu min an sun ma fi bacci ma nutsewa sun fi bacci tafiyar hankali dan bacci yanzu da an kaji wani abu mai kara ma zaka yi dawo hayyacinka kai wani ma baccin nashi ta akwai wanda duk baccin da yake kana kunna fitila a ɗakin shi wallahi zai farka saboda wani ba shi da irin baccin nan mai tsanani zai farka sama gushewar hankali wani suman fa wani sai kwana ya yi ni bai farfado ba a ce wani ma sai an yi zaton ya mutu shi sa ake zuwa a kira likita ya auna ya gani wai ya mutu ne ko bai mutu ba da wani sai a je a binne shi sai an yi wanka an sa kafani an tafi sai dawo duk kuma a suma ya tafi to da haka wallahi wani zai iya kwanaki amma suma ce ya hankalinsa ne tafi da zafin ciwo waɗannan suna kare alwala masul farad sai mutum ya shafi gabansa min gairi ha'ilin ba tare da wata kariya ba babu tufafi a jikinsa to wannan shafar gaba idza kana bi shahwa kuma mutum yayi da niyyar ainihin wato tsokano shahwa to wannan alwalarsa ta warware idan mutum ya taba gabansa alwalarsa ta warware li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yace man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi gabansa lalle yayi alwala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam hal huwa illa bid'atun minka to amma fadin annabi da yace hal huwa illa bid'atun minka shin ai shi ba wani abu bane face wata gaba ce ko wata tsoka ce daga gare ka hadisin wato hadisai ne guda biyu suka haɗu daya aka ce manzan Allah mutum ne yake sallah kaga yanayin tambayar za ka kalla mutum ne yana sallah sai ya shafi gabansa sai ya ce a alaihi lodo zai alola ya ce a inna ma hiya bid'atun minka ai wata gaba ce wata tsoka ce kawai daga cikinka na fata mun gane sai malamai suka ce to ai wannan ya nuna duk yadda mutum yake sallah ka san da ya rufe al'aurashi tun tunda sallah sharaɗi ne daga cikin ta sitirul aura a rufe al'aura to tun da aka yi annabi tambaya kuma ya kalli tambayar cewa mutum sallah yake yi ya shafi gabansa sai aka ɗauka kawai ko wani ƙaiƙayi ne ya dame shi ko wani abu sai ya sosa to wannan ba za ta yi alwala ta walwale ba don akwai kariya akwai wando a jikinsa akwai riga a jikinsa wannan ba zai walwale mishi alwala ba tun da ma sallah yake yi wancan kuma hadisin shi ma na ainihin talq na hadisan busra ita kuma sai take cewa man massa zakarahu wadda duk wanda ya shafi gabansa ya yi alwala sai malamai suka ce wannan magana ba ta warware wata magana ta annabi ba tunda wannan tana maganar kawai mutum yana ba sallah yake ba kuma ba wani tufafi a jikinsa ya taba gabansa sai a ce to ya je alwala shine bambanci bi gairi ha'ilan babu wata kariya me yasa saboda malaman hadisi sun ce da hadisan sun inganta da hadisan ingantattu ne kuma za a iya hada su kamar yadda muka faɗa din nan a yi aiki da su kamar yadda su shekul islam bin taimiyya suka faɗa fa huwa bid'atun minka da aka ta zama wata tsoka daga gare ka ka taba kamar ka taba hannunka ko wani guri idza lam yaktarin bil masi shahwatu in wannan shafa dama bata shafi wani tunanin sha'awa ba la'annahu fi hadhihi hilhala domin a wannan lokaci tunda ma sallah kake yi yumkin tashbihu masal udwi sai a kamanta shafar wata gaba da kai a jikinka kamar hannu ko kanka bi masu udwin akhar sai a kamanta ta da shafar wata gaba ta ka daban min aljismi ta jikin ta jikinka bi khilafi idan masahu bi shahwa sabani idan ya shafi gabansa bi shahwa fa hina idan la yushbihu to a wannan lokaci ba za a kamanta taba shi da masal udwil akhar da shafar wata gaba ta jikinka ba li'annahu la yaktarinu adatan bi shahwa domin a aladance wannan ba zai gwamu ba zai ainihin hadu da sha'awa ba wa hadha amrun bayyin kama tara wannan al'amari ne kuma a fili a bayyane kamar yadda diddiyan mutane kowa na gani na biyar daga cikin abubuwan da suke warware alwala aklu lahmil ibili. cin namar raƙumi ba wai tsohon raƙumi ba raƙumi kawai annabi ya ce cin namar raƙumi kowane iri yana kari alwala cin namar raƙumi yana kari alwala galibi a mazhabar imam malik ba a ambatan wannan amma sauran malaman hadisi da mazhabobi na imam ahmad bin hanbal suna ambatan wannan na biyar kuma wannan shine magana ta gaskiya tun da hadisi ne tabbatacce waɗansu suna faɗin cewa meye dalili meye hikima da yasa yake warware alwala waɗansu sun kawo wata kissa amma Allah shi ya san ingancinta duk da wasu na cewa koyon nan kissa ce bata inganta ba cewa wata rana ne ana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka soke raƙumi aka ci wasu sun ci wasu ba su ci ba a lokacin wasu sun ci wasu ba su ci ba to sai ranto cikin gungun waɗanda suka cin suna zaune sai wani ya yi rihi to kuma ba a so a kunya tashi a ce ga wanda yi tanka ka je kai alwala sai aka ce to duk wanda ya ci naman raƙumi <laughs> ya je alwala kuma shi yana cikinsu sau da aka sai ranto duk wanda ya ci naman raƙumi ya je alwala sama wannan ba shine zahirin dalili ba kawai tambaya wa aka yi kamar yadda zamu ji wannan hadisi kai tsaye annabi ya ce aka tambaye shi shin ma yi alwala saboda mun ci namun kananan dabbobi ya ce a ma yi alwala saboda mun ci namun rakumi ya ce e haka ya faɗa cikin wani hadisi ana tawadda'u min luhumil ghanami qala la ana tawadda'u min luhumil ibil qala na'am to nan kuma sai ka hadisin ma kai tsaye hadisin bara bin azib ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya ce tawadda'u min luhumil ibli ku yi alwala min min dinnan sababiyya ce wato a bisa sababin cin naman rakumi wala tawadda'u min luhumil ghanam amma ba sai kun karku alwala saboda cin naman kananan dabbobi irin su ainihin wato akuya da sauransu sannan an keɓance ganam wanda shanu sun shiga ciki alganam shanu sun shiga ciki amma luhumul ibil wannan sai aka ware shi shi kadai ake cewa kananan dabbobi dan dai mutum ya fahimta ne kawai dabbobi na ni'ima waɗanda aka fi amfani da su amma saniya ta shiga ciki duk da babba ce ba za ka sa ta a cikin cewa wai kananan dabbobi dan ana faɗa ba sannan kuma wanda ya sha miyar shi wannan ba ta shafe shi ba an ji an so naman raƙumi an yi miya da shi kai ka ci naman ba amma ka sha miyar da haka zaƙin naman da ya taɓa miyar to wannan ba ta shafe shi ba dan bai ci naman ba sau da haka wannan ba za a ba shi hukuncin ya ci nama ba an jabiri bin samra An na rajulan na annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a atawadda'u min lahumil ghanam shin na yi alwala saboda naman raƙumi ƙala in shi ita ta wadda wa in shi ita la ta ta wato mil lahumil ghanam dangane da dabbobi ke na irin su tinkiya da sauransu sai ce wannan kaga dama kai alwala in kaga dama kuma ba sai kai alwala ba kaga ya nuna masa dai babu magana wajarci idan ka ci nama sai kai alwala ta ma da yace a atawadda min lahumil ibil qala na'am tawadda min lahumil ibil ya ce e ya alwala saboda naman wato raƙumi lalle idan an ce sai an yi alwala to wannan shi sa malamai ke ganin hadisai ne ingatattu sun zo cikin sahihi muslim babu shakka ya zama wajibi idan mutum ya ci sai ya alwala sai dai mutum bai sani ba to waɗannan su ne a takaice bayanai dangane da abubuwan da suke warware alwala so da haka za mu karanta na ƙarshe saboda rana ta yau ba na jin za mu yi karatu sannan kuma sati wancan na saman an riga an shiga maganar azumi yanzu sauran mu bai wuce sati biyu ba tunda ana magana yanzu sha shida kwanan wata da aka ko da za mu yi karatu sati mai zuwa wancan na sama kaka ba zai samu ba to da haka rana ta yau kuma akwai wata ɗaya tafiya da zan yi nasarar insha Allah to ba lallai in dawo kafin lokacin ba sau da haka dai mu sanar kada wanda ya zo daga nesa ya zo ya tarabba a yi to kila zai zama kenan watakila sai bayan sallama daga yau kenan insha Allah ta'ala a lokacin sallah ya kusa ku to ma ya ji lahu wudu ai ma ya harimu alal muhudisi akwai hadiri to shi wudu abin ya zama wajibi a yi masa alwala ko kuma a ce ma ya harumu alal muhdithi da wata sigar kenan bi ma'anan akhar abin da ya wajaba a yi masa alwala ko kuma a ma'anar wata maganar shine abin da ya zama haramun ga wanda ba shi da alwala duk dai ma'anar ɗaya ce in ba ka da alwala kai waɗannan abubuwa ka saba Allah kenan ba za ka yi waɗannan abubuwa ba sai da alwala alwala ta wajaba ga duk wanda zai waɗannan abubuwa guda biyu na farko as-salatu sallah duk wanda yi sallah babu alwala ya yi haram ya saba Allah mai lahallari da yake cewa ya kafirta wa man sallah bi gairu wudu'in amidan <laughs> yace fa huwa kafirun malamai sun masa tawili suka ce abin da yake nufi in ya halatta ya ce alwala ba dole ba ce ya ta ayar qur'ani ya ta alwala ba dole ba ce to sai a ɗauki waccan ma'anar ita ta shi yake nufi to amma inda jahilci ne ko kuma da rashin sani ko mantuwa ko kaza ga wannan babu laifi tun da bai sani ba ne sai ya sani yanzu ko ya manta ko ya bai ta da sallah ashe ba shi da alwala sai da ya gama to wannan duka ba shi da laifi sai dai je saki sallah <clears throat> to haka kuma ko da mutum yana sane ya san alwalan nan wajibi ce kawai je ƙuruciya ce da shaƙiyanci ya ce shi haka zai sallar ba za a ce ya kafirta ba ba za a masa hukuncin kafirci ba sai dai kawai in ya rena sallar ne ya rena ibada ne yana ganin waccan aya ba wajibi ba ne ba wata alwala da za a yi ba dole ba ne to zai iya kafirta saboda ya karyata wani abu ma'aluma min addini bid darura wanda ya zama duk musulmi da yake rayuwa a garin musulmi wajibi ne san wannan hukunci din domin Allah ne ya yi ya walladina amanu idza kuntum ila salati faqsilu wujuhakum har zuwa karshe Wani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur Allah baya karbar wata sallah ba tare da tsarki ba at-tawaf sai tawafi bil a ɗakin Allah tawafi a Ka'aba shi ma sai da alwala za a yi shi tare da cewa an samu waɗansu malamai fa da suka yi dogon bincike dangane da wannan shi ma akwai malaman da suke ganin in takura ta yi takura ba za a ce dole su kai alwada ba mun fahimci mai muke nufi sa'ad da za ka zo ka yi ɗawafi za ka je ka alwada don mai annabi ya ce ɗawafi kamar sallah yake sai dai shi allah ya halatta magana a cikinsa shine zahirin hadisin da aka kalla sai ake ga kamar alwala ta zama wajibi ga dawafi sama abin da wasu ke cewa shine sanda annabi aikin hajji tare da mutane ya yi aikin hajji sama da mutum dubu ɗari a irin mutanen da mutane ne masu yawa yanzu kuma akan yi ɗawafi kaga mutane tabbai iya ganinka musamman ranar ranar sallah ranar da ake dawafil ifada to kaddara kana can kusa da ɗakin kafin ka fito alwalarka ta warware kafin ka tsinci kanka ka fito ma ka ji jiki kai ta neman hanya kana so ma ka fito ka zo ka sake ka koma ba karamin aiki ba ne sai su malamai suka ce ai tana iya yi wa a zamanin annabi wasu alwalarsu ta warware amma ba a ji wayar wani ya fita ya ji ya sake alwala ba na fata an gane na taro irin wannan na yanzu don haka kai tsaye ka ce ga wata aya ko wani hadisi sarahatan da ya wajabta dole sai da alwala za a yi dawafi suka ce gaskiya babu wannan dalili sai dai wannan dalilin kawai da ake kokarin a wajabta shi kuma annabi kawai cewa ya dawafi fa kamar sallah yake sai tun da sallah sai da alwala ake yi shine aka zaƙulo hukuncin alwala daga cikin wannan amma ba sarahatan ne kai tsaye da ta nuna sai da alwala ba da ko wasu malaman da suke ganin kawai za ka yi alwala abin so ne ya kamata amma kana cikin wancan firmutsitsi alwala ka ta karye kawai ka karasa dawafin ka dawafi sau bakwai ka fita ba wanda zai ce dole sai ka dawo ka cika ainihin dawafin ka da alwala ta warware gaskiyar lamari wannan fahimta tana da matukar girma sosai in ka samu fiqh sunna lin nisa ya tattauna wannan mas'ala sosai game da wannan to da haka ala halin dai wannan shine fahimtar da ta sa aka ce sai an yi alwala amma ba sarahatan ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine at-tawafu bil baiti dan annabi ya ce tawafu bil baiti salatun yin tawafi a dakin ka'aba salatun shi ma Sallaci illa anna Allah ahalla fihi al sai dai Allah shi ya halatta zance a cikinsa sa kaga wannan na nuna maka dai da bambanci tsakaninsa da sallah sannan baka taba ji an ce la ya qabalu Allahu tawafa ahadikum hatta ya ba wanda ku kai tsaye annabi ya faɗa Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba sai ya alwala idza ahadasa hatta ya to kuma shi addini dama kuma mabaniyun ala tayassur an gina shi ne akan sauki kuma dama sun ce idan tsanani ya tsanani to yakan janyo sauki ne sau da haka wannan shine al'akarabu ila sawab insha Allah in tsanani ya yi tsanani kana cikin ɗawafi da firmutsitsi a ka ta warware kawai ka ƙarasa in sha Allah babu wani Allah ya samu dace sannan kuma daga ƙarshe waɗannan abubuwa su ne kusan ma ya zama wajibin a yi musu alwalar idan har ya tabbata ɗawafi ɗin ne ya zama dole a yi musu alwalar amma dangane da abubuwa da muka tashi yin bayani to babu magana wajibcin yin alwala a kansa cewa ko mace tana al'ada ko mutum yana da kaza ba zai dauki qur'ani ba sai da alwala kaga duk bai kawo shi nan ba da yana ciki dole zai kawo shi cewa daukar alqur'ani da alqur'ani izo 60 da fefa daya duk zancen Allah ne babu bambanci dan yadda zaka gane ma ba aya bace ba hadisi duk maganganu ne suke karo da juna wai sai a ce in juz'i ne babu laifi to me bambancin juz'i da izo 60 da wanda ya dauki ayatul kursiyu kadai da fatiha ya rike da wanda ya rike izo 60 wallahi ba bambanci duk qur'ani ya rike sau da dan an ci wai ko a ce in za ka ɗauki ƙur'ani ya kaɗan cire wani jizayen a ciki <laughs> wai sannan sai ka riƙe to shi sauran wai halatta maka in dai sai ya waje ba sai da alwala kaga duk maganganu ne da babu nasi karara a kansu abin da ake cewa shine ladabi ne mustahabi ne in san so ne a karanta ƙur'ani da tsarki da alwala wannan abu ne mai kyau amma ba ka da alwala ya halatta ka ɗauki ƙur'ani mace ba ta da alwala ya halatta ta ɗauki ƙur'ani kuma mun ba da maganganun malamai ko da tana wato jinin haiba ko da mutum yana da janaba a matsayinsa na musulmi annabi ya ce innal mu'mina la yanjisu mumini hadisin abu huraira cikin bukhari da muslim mumini baya zama najasa baya zama na jasa mumini saboda me ya taho ne abu huraira sai ya hango annabi sai ya gege kuma annabi ya gan shi daga baya suka hadu ya ce abu huraira ina ka shiga ne na hango ka kuma na neme ka na rasa ya ce ai ina da janaba a lokacin ko ban so mu gaisa mu haɗu da kai a wannan hali annabi ya ce ai mumini bai zama na sau saboda haka kuma innamal mushrikuna najasun mushrikai su ne najasa to da haka musulmi yana da tsarki girmama qur'ani ya san abu ne mai girma a gurin shi ba zai wulakanta shi ba in buƙata ta sa za ka karanta a kowane irin hali ko za ka canja masa guri ko daga wani guri zuwa wani guri ko za ka riƙe shi ko ka yi tafiya da shi duk irin halin da kake ciki ka san darajar shi to babu laifi ka rike shi babu wani haramun game da shi duk hadisan da suka zo suna magana kai malamai suka ce ba su inganta ba to shi yasa ma da yake maganar fiqhus sunna wal kitabul aziz duk abin da bai tabbata ba ba za ka ga yana kawo shi ba wallahu alamu